Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shiri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna tare ne da Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna arewacin Najeriya, wanda zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. umar ne na dawo. tambayar da nake ita ta biyu shin yanzu likita mai zai daɗa ba wa mutanen ƙasanmu najeriya da ma duniya game da allurar rigakafin polio domin su yarda a riƙa wa 'ya'yansu domin wannan saboda baƙin jinin ma polio din ya sa har ma ana hana yi wa yara ma su ci gajiyar amfanin kamar irin ta tari shiƙa ko mashako ko sarki hakora da ake faɗa wacce shawara a likitan bayar ko jan hankali na'am shawarar da zan ba da kuma jan hankali jama'a ga su rika bana ana ma 'ya'yansu wato wannan rigakafi shine a yanzu duniyar ba kamar da ba ne yadda za ka ce ayi babu kwayan cuta da sauransu da yawa yanzu kwayan cuta ne ta kowane suna nan da yawa kuma kana iya suna yaduwa ta iska suna iya yaduwa ta eh, yara suna wasanni da junan su kamu da waɗannan cututtukar shi wannan ah, ah, maganin rigakafi na polio bai da wani lahani bai ba wani nakasa da yake jawo mu jariri in aka yi masa kuma za ta kare shi daga samun wata nakasa nan gaba domin idan polio ta shiga jikin shi za ta iya sa nakasa kuma ya zama wani matsala matsala in ya girma to amma idan ka bashi wannan digon maganin polio din shi kenan ya rabu da wannan ya samu kariya ga wannan ciwo to wasu sukan ɗauki shi gugurguguwar shawara ce daga makwabta ko kuma abokanai ko kuma kawai suna jin wani yayi magana cewa ai turawa ne ke son su karka samu ko kuma suke son su yi mana wani lahani a jikin ko sun ba sa son bakar fata ko ba sa son wato wani jinsi da sauransu to sai ka ga wato ire-iren wannan hakan yana faruwa wanda idan da tura na da niyan kashe mu ko kuma suna da niyan su kau da duk yanayin yawan jama'a bakar fata da ke abin nan menene ya fi sauki da ɗan adam bakar fata muke amfani da shi abubuwa kamar coca cola su fanta su wane ne duk wanda su turawan suke ko muke yawan sha kullum inda suna da niyan za su naka samu ko su kashe mu ai da wannan za su rika cikin shiga ya fi sauki su mana shi mu sha cikin coca cola duk ba bikin da zaka je ba taro da zaka je ba gidan da zaka je kauye da birni da ba za a ce ma an sha coca cola ko pepsi ko wani abun nan ba to rashin rashin wannan tunani da ya kamata mutane su yi su ga cewa ai inda suna so su halaka mu ne suna da hanyoyi da yawa daban masu sauki wanda ya kamata su ce za su iya halaka mu amma wannan taimako aka kawo wanda zai kare wa'annan jariran namu yaran namu daga kamuwa daga cutar da zai iya haddasa musu wani abu nan gaba a rayuwarsu wasu kuma za su ce ai polio ai bai kisa zai hmm. na kasa mutum to amma ai goma mutum ya kasance yana da lafiyarsa cikakke da a ce ya na kasa ba kafa ko wani abu ya same shi ya fi jin walwala ya fi jin daɗi idan aka ce komai ga ukuwansa da komai nasa lafiya kalau sabi da ka shawarar da zan bada ne wato jama'a su yi kokarin dai su bada haɗin kan a rika musu wannan alluran da shi kuma sauran alluran rigakafin domin idan aka yi maka na polio aka mai yaron na polio shi kenan ba zai kamu da polio ba aka mai na rigakafin tarin fuka ko na rigakafin tarin shika ko na rigakafin bakon dauro duk wa'annan aka yi masa ba fa zai kamu da wa'annan cututtukan ba ne so kaga an samu sauki kenan maimakon a zuwa a dawo ana kashe kuɗi ana ta wahala da yaro da ya samu wannan alluran wannan rigakafin kamar yadda malam bahaushe ya ce tafi magani malami na gaba bismillah Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Muhammadu. To Malam Muhammadu. To Malam Muhammadu me ya tambayar ka? Yau tambaya ta akan wannan ita abar da ake wannan allura polio. Akan allura polio ita me take kawo in an yi wa ni an yi wa ƴaƴana amma ni a gaskiyar magana an mutu duk da aka yi masa hakku da gaskiyar magana an yi na ji daɗin wannan allura sosai sosai. To me ya tambayar ka? Hello? Eh muna jin ka. Yau ita me take sawa ita an yi wannan allura wato <clears throat> ita ka san ba allura ake ba wasu ruwan magani ake ɗigawa na polio din da ne a zamanin da an yi na allura amma yanzu ana yin shi wanda ake diga ma yara ne kawai domin sauke don ba ma sai ka ba malamin asibiti ba ko da wani ne da aka dan koya ma yadda zai diga ma yara domin a samu sauki ana iya bashi ɗigawa kawai ake yi yaro ya sha to idan yaro ya sha wannan mm, maganin polio din za ta shiga jikinsa kuma za ta tabbatar da cewa ta wallafa wasu sinadarai na jikinsa da zai kare shi daga kamuwa da kwayan cutar polio ita kanta tunda ita polio tana ita ainihin kwayan cutar polio tana yaduwa ne ta hanyar iska ana wajen wasanni yara suna makaranta suna gida idan guda ɗaya na da polio yana furta yana wasanni a makaranta da wajen islamiyya ko ko wajen wasan kwallo da sauransu da sauran abokanansa yara idan suna ta mu'amala tare su ma za su kamu da wannan kwayan cutar da ya dauka. amma muddin yaron naka an masa alluwan an diga masa wannan abin polio din to duk inda zai shiga ko za a rufe shi a ɗaki a ɗaki tare da mutane ɗari masu polio ne ba zai kamu da wannan cutar ba to wannan kariyar da wannan ɗiga wannan ɗigon maganin ke bashi kenan idan muddin ya sha ta shiga jikinsa to kamar garkuwa ce za ta kare shi daga kamuwa daga ita cutar polio har abada. To malami na gaba. Salamu alaikum mai magana ana sami na jami'i na dawo. Shin wai mai ke kawo yawan yawaitin cutar mm, ciwon kai na ɓari ɗaya? Za ka ga wasu musamman idan ciwon kai na ɓari ɗaya ta san musu ko sallah suka je yi sai sun rantsa idan su. Shin wai me yake kawo wannan ciwon kan? To, wannan kuma ya ɓaro wani babban abu da nan abin da ke kawo ciwon kai da yawa ne. Akwai wato dalilai da yawa kala-kala amma babban dalili da ke yawan kawo ciwon kai shine wato rashin samun isasshen hutu da natsuwa da samun bacci. Idan baka samu isasshen ka bar jikinka ya huta yadda ya kamata ba, ka mutsa ma jikinka da wasu abubuwa to za ka ga wato zai jawo maka ciwon kai. A wannan bangare ɗaya kenan shi yasa za ka ga mutane da yawa idan suka yi suna cikin damuwa. ko kuma suka yi aiki mai yawa ko kuma suka yi karatu mai yawa ko wani abu dai haka nan wanda suka matsa ma jikinsu musamman idanunsu to sai ka ga cewa ya ja musu ciwon kai. Eh to ciwon kai ya ce hmm. ciwon kai fa na gefe. Eh na gefe kenan kwarai yana iya oh. faruwa hakan nan. Hmm. Sa'an nan kuma yana iya faruwa ga cewa wasu akwai ciwon da ake cewa migraine wanda yana iya kasancewa da farko yana daga tsakiyan kai zaka ji shi sannan ya koma daga gefen kai. to wa'annan su ma duka wani shi migraine yakan iya taso a kowane lokaci kuma wasu yakan zama musu shine ciwon da ke damunsu amma baya tasowa wani lokaci sai idan sun samu sun shiga wani halin damuwa wasu kuma yakan taso musu ko da ba sa cikin halin wani halin damuwa saboda da haka yana da wuya mawuyaci ne ka iya fahimtar me ke yawan abin da mai ja maka ciwon kai sai dai in ka sa ido kwakula za ka ga cewa wani zai iya gaya maka cewa idan ya yi yana jin yunwa bai ci abinci ba ciwon kai za ta taso wani kuma zai gaya maka idan ya yi karatu mai tsanani ya daɗe yana karatu wannan matsala ya ja masa ciwon kai amma kuma akwai wasu cututtuka daban kamar su malaria su typhoid su sauransu da ke iya jawo mutum ciwon kai su mura duk wa'annan na iya jawo mutum ciwon kai na tsakiyan goshinsa ko kuma na gefen kansa. To akwai wani mai tambaya ne? Akwai wani. To bismillah. Fat Jallas mai dawo. Likita akwai wani yaro ne da aka haife shi an haife shi haka irin yana da irin kansa haka babba yana da girma haka babban kai haka aka haife yaron ya kasance baya iya magana kuma yana cin kasa yana cin batir duk wasu abubuwa dai da za ka ga mutane ba sa shi yaron yana ci to an kai shi asibiti an yi ya ba shi kokari to har yanzu yaron bai na wannan abubuwan ba kuma sai sai da ya kai wurin shekara hudu zuwa biyar sannan ma yake iya tafiya. kash malam gashi ka tambaya amma kuma lokaci ya fara ɗaga mana hannu. A saboda haka anan za mu yi sallama da masu mu To amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na gaba, insha Allahu Dr. Muhammad Bello zai amsa maka tambayar ka A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce ke fatar a huta lafiya.